muna buƙatar ban gaskiyar da ba tushewa don tafiya tare da Allah. Kiristocin Beriya sun tabbatar da gaskiyar ma'anar Kiristanci, kuma sun kafa kyawawan misalai don sauran mutanen da za su biyo baya. Nassi ya rawaito. Waɗannan Beriyans sun fi karkata ga waɗanda ke salonika domin su karɓi maganar da zuciya ɗaya suna bincika littattafai a kowace rana su ga ko waɗannan abubuwan haka suke saboda haka da yawa daga cikinsu suka ba da gaskiya har da yawa daga cikin helinawa da manyan mata da maza ayyukan manzane goma sha bakwai ɗigo sha ɗaya sha biyu darasi kiristan ƙwarai ya bayyana a aikace fiye da kalma dole masu bi su nuna yadda za su fahimtar da nassi ta hanyar alaƙarsu da Allah da kuma nuna soyayya ga wasu duk wani mutumin da za a kira shi da cikakken kirista dole ne ya bincika littattafai kowace rana kuma yi amfani da darsan da aka koya wa rayuwarsa yana da mahimmanci kirista ya kimanta duk wani koyarwa da aka karɓa ya kuma tabbatar da shi da bible duk wani koyarwa ko ilimi da ba shi da tushe a cikin nassi dole ne a kauda shi sosai hujjojin da suke da inganci a cikin nassi dole ne a yi bikin an bai wa kowane ɗan Allah damar bautawa Allah cikin ruhi da gaskiya yaya hudu dugu ashirin da hudu addu'a ya ubangiji ina son zama kirista mai ibada da ke nazarin maganar ka kowace rana kuma suna amfani da kowane darasi na zama dole ga rayuwata da fatan za a taimake ni in fahimci ka'idodin bible ka bani damar bin dokokinka kuma ka taimaka mini in ci gaba da kasancewa tare da kai ka taimake ni in zama kirista na kwarai kuma ka albarkace ni saboda kyakkyawan aikin da na yi don gamsar da kai ka bani alheri don in kasance kirista mai ibada a duk tsawon rayuwata domin cikin sunan yesu kiristi nake bukatata amin